بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكاهل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا بلين صلاتين كاملتين على الكاهل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين أيها الهدي إشرين لدي جمادى أولى hijira na dubu da dari hudu da talatin da biyar daidai da ishirin da uku ga watan uku 2014 za mu yi karatu na goma sha biyar a cikin wannan littafi na muktasar al'akhdari na abdurrahman al'akhdari a cikin wannan shiya mai albarka ta hungumawa da fatan Allah subhanahu Ta'ala ka kare muna jagoranci ka kara taimaka muna a satin da ya gabata an yi karatu ne akan magana kan cewa ita sallah wata irin haske wani irin haske mai girma wanda zukatan masu sallah ke haskaka da wannan hasken ya tabbata ga sallah amma aka nuna ba mai samun wannan hasken in ba masu tsoron Allah ba haddi aka yi magana cewa idan mutum na son ya samu wannan hasken gaba ɗai zuciyarsa ya hita batun duniya da abin da a cikinta ya halartu ga girman Allah subhanahu wa ta'ala sannan aka yi magana akan halulluka guda bakwai wanda hudu daga cikinsu wajibi ne idan mutum na iya sallah tsaye ya yi in bai iyawa ya gincira da wani abu haka kuma da zanne dole ne mutum ya zaune bai gincira da wani abu ba in kuma bai iyawa sannan ya gincira ne daga ciki aka yi magana kuma kan abubuwa guda uku wayanda su ko bisa ga mustahabbanci shine wanda an mara lafiya idan zai yi sallah kwance ko dai ya yi gehen jikinsa na dama ko kuma ya yi na hauni ko kuma ya yi rairan don ya saba da uku dinnan sallah sa bata lalace ba don ita sallah ko da ido ta kama sai a yi ta ko mutum bai da lafiya ko wace irin rashin lafiya ce za a yi sallah amma baiwa mutum ya zan abin shi sallah domin bai da lafiya idan mutum ya ƙare jinya sai ka ji ce rankun sallah na shi kai wacce ta kuce masa lokacin da bai da lafiya wannan ba daidai ba ne ko baka da tsarki saboda yanayin rashin lafiyar ka tassa baka da tsarki to kana iya sallar ka haka nan din sannan aka yi bayani akan wace irin jingina ce wadda idan mutum ya yi ta kan lalata masa sallah aka ce ita ce in abin da ka jingina gare shi in abin a jaye shi za ka faɗi wannan jingina ta yi yawa don sallaka ta lalace amma idan in abin a jaye shi ba za ka faɗi ba to wannan kayi makaruhi haka kuma shi ko mutumin da bai da lafiya yana da bukata da abin jingina to dole ne ya jingina din idan ya ƙi jingina ya yi ƙarhin hali ya yi sallah haka nan har ya kwaɗi to sallarsa ta lalace amma idan bai kwaɗi ba amma zai kama makarkata haka bai kwaɗi ba to ya sani shi ko ya yi makaroni aka yi magana idan mutum zai yi sallah tsaye ba zai iya rukui ba aka ce ya nune ga rukui idan kuma yana iya haɗawa da zama to sai ya idan ya taho zamne sai ya nuni gashi nan ya yi sajada gashi nan ya taso to shi ko wanda gaba ɗai zai iya tashi zai iya yi tsaye amma idan ya zauna ba zai iya tashi ba saboda matsalar rashin lafiya jikinsa ya yi nauyi to an ce ya raka'a guda tsaye ya yi uku zamne wannan daga cikin dai bayanan da aka yi a satin da ya gabata a gurguje inda za mu tashi fasali na goma sha bakwai na ƙarshe saɓani yadda ni faɗa wancan satin cewa fasali goma sha biyu wannan dau'ul musalli ne adda fasali goma sha biyu ba haka shi a halari fasali goma sha bakwai gare shi kuma wannan shi ne na sha bakwai na ƙarshe amma a cikinsa akwai babi guda wanda kusan ya kai wannan rabin littafi din ko ya yi kusa shi ne ce fasulun fasali kenan ya ji buƙaba mafi dimmati mina salawati u ranka mafi dimmati abinda aka bin ka bashi mina salawati na salloli turanka kashi shi ya jibu ya zan dole ya zan tilas mutum ya ranka saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa aqimi salata li dhikri sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man nasiya salatan falyusalliha mata zakaraha wala kaffarata laha illa dhalik cewa duk mutumin da ya mance sallah to ta duk sa'ad da ya tuna ba wata kafara gare ta in ba wannan ba domin idan ana bin ka sallah in ka yi nafila duhu ba za ta zan madadin su bahin ba ba haka ba magani dai a yi sallar nan da aka bi ka menene rankon sallah shine iqa'us salati ba'da waqtiha yin sallah bayan lokacin ta ya rige ya hita wannan shine ranko sannan dole ne mutum ya ranka kila ko da sallah ta taho yana kwana ko kuma ya mance gaba ɗai ko kuma ma da gangan ma ya batta yana ji yana gani ya ba sallah to dole ne shi ranka wannan sallah ne amma banda wadda ta kuce ma mutum idan mace tana cikin al'ada ko tana cikin jinin biki ko kuma mutum ya kasance ba ruwa ba wuri to wannan idan sallah ta kuce musu ba za su ranka ba haka kuma da wanda shike mahaukaci ne duk ba za su ranka sallah din ba haka kuma wanda ya some ko da ya walka lokacin sallah ya hita ba zai ranka ba amma duk abin da ba wayan nan ba ku mutum ya sani zai ranka sallah daga ciki rankon sallah ya kasu gida masu rankon sallah ya kasu gida biyar uku ana rankawa biyu ba za a ranka ba menene na daidai idan ka tabbatar da ana binka wannan sallah ne bisa ga tabbas ɗari bisa ɗari ka tabbatar da sallar nan ta huce ma to dole ne ka ranka ta haka kuma idan kana zato shi zato kamar kashi biyu bisa uku to wannan dole ka ranka ta haka kuma idan kana shakku shi shakku kamar rabi da rabi haka kana ganin ana bin ka ita ko ba a bin ka 50-50 dai haka to dole ne sai ka ranka sallah ne domin da'ama yuriguka ila ma la riguka. amma yanayi biyu ba za ka ranka ba shine wahami haka dai wahami ya kwashe ka shine kuskuren fahimta wahaminka kawai shiga cikin hankalinka ya nuna maka dai ana bin ka sallah ta mila ma nan ba za ka ranka ba haka kuma mutum ya halatta ma kansa ga hankalinsa wannan ba zai ranka ba haka dai kaga mutum ya taho yana sallah watakila a tambaye shi wannan sallah ta mece kake yi sai ce lokacin da yana yaro sallolin da bai yi ba su ne yake rankawa wannan ai lokacin da kana yaro din nan ba aza maka alƙalami ba ba ta zan wajibi gare ka ba don haka daga da aka azama alƙalami sannan za ka fara yin sallah din ba ka ga ɗan ya shiga ciki domin sallar nan da mutum ke yi ta ranko ba tare da ta zan dole ya ranka ba to inda nafila ya yi da ya samu ladan nafila ne amma yanzu in ya halatta ma kansa na daidai ba ta zan ranko ba domin ba abin sa ita sannan na biyu ba ta zan nafila ba bai samu ladan nafila ba kaga mutum ya duke-duke dai kawai to shine wala yahillu da biya. at-tafrid yin sakaci fiha ga sallolin da ake bin mutum wala yahillu haramun ne bai halatta mutum ya tabbatar da ana bin sa sallah ko kuma yana zaton ana bin sa sallah ko kuma yana shakkun ana bin sa sallah amma ya yi sakaci saboda bai sanin mata rayuwarsa ba sai ce man sallah kulla yaumin khamsata ayyamin falaysa bi mufarridin duk mutumin da ya sallah kullum ya yi sallah kwana biyar ba za a ce masa mai sakaci ba to nan ko kwana biyu ya yi sallah kwana biyu ba za a ce masa mai sakaci ba kamar yadda ya taho cikin ba'ul musalli wa in qada yawmayn kulla yawmi faraka tafridan wa umar laumi yadda abin cikin mutum zai ware kowane lokaci ana ranko idan aka hidda lokacin neman abinci ne in yi hidda wannan lokaci sannan ya hidda lokacin neman iliminsa na addini wanda an wajibi gare shi to da ya hidda wayannan shi kenan duk lokacin da ya rage zai kama ranku a nan in ana bin ka sallar wata guda in kana da ikon ka yi ta sai ka yi ta mana amma sai aka ƙayyade cewa ana ganin sallar kwana biyu mai ƙarfi yana iya tsayawa nan wurin mai rauni ma yana iya kawowa nan wurin sallar kwana biyu Shi ne mutum zai samu lokaci ya yi azuhur la'asar magariba isha'i subahin azuhur la'asar magariba isha'i subahin sallah goma kenan ta kwana biyu kuma an yi sun fara azuhur saboda ita a farkon wadda jibrilu alaihi salamu ya fara yi tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bayan ajiya an yi isra'ila miraji a yau ya zo da azzubur kamar da wannan bayani ya gabata wasu sun ce kuma su bahin domin ita a farkon sallar yini kamar da shehu abdullahi yake cewa taqdimu zuhurin yustahabbu idhiya awwaluha was subha ba'dun radiya cikin bawal musalli to akwai wasu masu wani ranko kamar yanzu misali idan ana bin ka sallah mai yawa idan kai azuhur sai ka tashi ka da wata azuhur idan kai la'asar ka sashi ka da wata la'asar haka dai duk salloli to lalle wanda yake zama a ala ne wannan za ka samu wuri keɓance kai sallar kwana biyu kawai amma wanda ya wancan ba za ka ce masa sallar sabata ta yi ba ta yi amma sai dai bai kyautata ba saboda ya ƙirƙire ta wannan kenan ومن صلى كل يوم خمسة أيام bai zan mai sakaci ba. با ويقضيها yana rama salla ala na hawi ma fatatku yadda ta kuce masa in kanat hadariyatan idan sallar ta zaman gida ce ƙabaha shirama ta hadariyatan ta zaman gida idan raka'a hudu ce ta kuce masa ta zaman gida to zai rama raka'a hudu din ta zaman gida wa in kanat safariyatan idan ta tafiya ce ta kuce masa kamar raka'a biyu ga azhur to ka ba shi rama ta safariyatan ta zaman gida din sawa'un duk kana ya kasance hinal qada'i lokacin da yake rankon ta tafiya sai a lura da nan lokacin da yake rankon ta tafiya da ta kuce masa lokacin tafiya fi hadarin yana nan gida duɗɗai koko lokacin da yake rankon ta zaman gida da ta kuce masa safarin yana wurin tafiya ah. Kina abin lura a nan idan mutum zai ranka ta tafiya kamar yanzu a zuhur da la'asar ta kuce maka rana ta faɗi ba ka yi su ba kamin ka shigo a garinku kamar a ce kamin ka shigo sokoto misali kaga tun can wurin tafiya sun ka zama mi sun ka zama ranko tun duk idan ka shigo a cikin sokoto an ga ka dawo a gida to tun da tun wurin tafiya suka suka huce maka ba za ka yi amfani ina ne za ka ranko ba za ka yi sauraka a biyu matsayinsu na safaru ba za ka yi la'akari da ina ne za ka ranka su ba haka kuma idan za ka yi tafiya za ka hita gari to tun nan rana ta kuce maka sannan ba yi azuhur da la'asar ba tun nan gida haka nan ne suka kuce maka na gida ko raka'a hudu hudu to sai can ka tafi kila wajajen tireta misali kaga ka hita gari aiko to a nan idan za ka ranka a zuhur da la'asar dinnan da suka kuce maka tun kamin ka baggari to ka sani yanzu ko da yake ka fara tafiya to za ka yi tsoraka a hudu hudu kaga ka yi la'akari da inda suka kuce maka ba ka yi la'akari da ina ne kake mai ba kake ranka su wannan kenan to amma misali idan ka dawo da tafiya sai zan ga hanya azuhur da la'asar sun kama ka baka yi su ba sai da ka shigo a gida sannan rana ta fadi to a nan ina suka kuce maka ina sun ka kama ka ne ina sun ka zaman maranko gida to na gida za ka yi ba za ka yi la'akari da inda suka fara kama ka ba na gida za ka yi tunda kana gida rana ta faɗi haka kuma sallah ta kama ka a Zuhur da la'asar tun nan gida nan ta kama ka ba ka yi su ba sai da ka soma tafiya kila ka kai wajajen tireta ko jajen mahora sai rana ta faɗi to a nan ina suka kama ka wa'annan sallolin guda biyu a gida ina ne rana ta kwadan ma bisa hanya to yanzu za ka yi su na tafiya za ka yi su a biyu ba za a yi la'akari ina suka fara kama ka ba ma'ana dai idan suka zan ran ko gare ka wannan shi za a yi la'akari da shi sawa'un kana hinal qada'i fi hadarin aw safarin to da yake su sallolin da suka kama mutum akwai waɗanda suke sun yi tarayyar lokaci a da la'asar ko magariba da isha'i sannan ana samun sallah hudu ko biyu ko uku ko guda ta kuce maka yanzu kuma ga ta biyar ta zo sannan ana samun wasu salloli sun kuce maka kila tun shekaran jiya yanzu kuma gashi za ka ranka su kuma ana samun salloli sun kuce maka sallah ta kuce maka amma baka san wace sallah ba ce kuma ana samun salloli sun kuce maka amma baka san adadinsu ba saboda sun yawaita to duk dai bayani akan haka to shi shine cewa tartibu jerantawa bainal ne. tsakanin salloli da suka yi tarayyar lokaci guda biyu azuhur da la'asar da kuma magariba da isha'i ɗai kenan sannan kuma da jeran tawa wa baina yasiril fawaiti tsakanin kaɗannin salloli da suka kuce maka ka jeranta su ma'al hadirati tare da wadda lokacin ta yake a kai to da jeranta waɗanda suka yi tarayyar lokaci da jeranta kaɗannin sallolin da suka kuce maka tare da ga wadda lokacin ta yake a kai gaba ɗaya wannan mutane ne menene habar wajibun dole ne a jeranta su ma'azzikiri idan an tuna kuma an samu iko a idan an tuna kuma an samu iko bari mu fara da farko kai ne ana binka magariba da isha'i sunansu alhadirata ne almushtarikata ne filwakti a nan dole ne lokacinsu tare yake kama a zo da lasar to a nan ya yi batun tunawa akwai iko shine na biyu الذكر والقدرة إذن سيدا كقار إشائي سيدا كقار تقبادي سيكا تنو أشي بكي مغربا ما كاغانا مشيغو منتوا بو tunan babu komi iyaka ka dai magariba kawai amma idan kana cikin yin isha'i kattano ba ka yi magariba ba to a nan idan ba ka ƙulla raka'a ko guda ba ta isha'i ka ɗai sallame sai ka taho ka yi magariba sannan ka yi isha'i amma idan ka riga ka ƙulla raka'a guda to a nan idan mai sallah shi ɗai ne ko liman mai sallah shi ɗai ko liman banda ma mu hukuncin sana nan yi to in ka rike ka kulla raka'a guda to sai ka ƙara guda domin ba a son raka'a guda ka sallame ga raka'a guda ya zan bata da yawa to sai ka ƙara wata raka'a sai ka yi nafila amma da sharaɗin lokaci bai ƙure ba idan lokaci ya ƙure ba za ka yi haka ɗin ba to anan idan lokaci bai ƙure ba kaga sai raka'a biyu sai ka sallame sannan ka tafi ka yi magariba sannan ka dawo ka yi mai ka yi isha'i to idan sai da ka yi raka'a uku ha to ka da tun hayi raka'a hudu amma matsayin nafila bayan haka sai ka to ka yi magariba sannan ka sake mai da mai isha'i haka mai sallah shi ɗaya zai yi haka liman zai yi tare da kuma mu duk abin da ya shage shi ya shage ku a nan a ɓangaren wannan ba a istihilabi a ce liman na gaba yana ba da sallah sai ya tuno akwai sallar da bai yi ba a nan ba zai ce bari ya ja ya jawo wani ba a nan ba a istihilabi matsalar sallah ka in ana biyan mutum ita sai dai bi wannan yanayin sannan in za ku jira shi ya yi sallan magariba ya toye ba ku isha'i in kuma yi magariba ta yi ku ci gaba da isha'i ku in ya to sai ya zama mu wannan kenan to haka za a yi a zuhur da la'asar to a nan mun yi batun tunawa to sai batun iko idan ga iko ma'ana kana da right kana da dama ba wani abu da ya tauye to dole kuma haka za ka yi ka fara magariba sannan me sannan isha'i amma da za a samu matsala sai wani mutum ya tare ka wanda bai sallah ya ce na san baka yi sallah guda biyu ba Magari ba da mai da isha'i sai ya tare ka kuma kaga alamun zai kukunta maka ya ce lalle sai ka fara isha'i din nan kila ma bai san sunanta ba ya ce sai ka fara mai raka a hudu sannan za ka yi wanda za a yi raka a uku kaga yana nuhin sai ka fara mai isha'i to nan baka da iko malamai sun ce baka da tunda baka da iko sai ka taho ka yi isha'i din sannan ka yi ka yi magariba to in kuna nan tare da ka ya lizimce ka har lokaci ya tafi baka mai suwa amma in wannan matsala ta jaye to ka sani kai ko ka gyara sallar ka daidai to amma malamai suka ce idan azuhur da la'asar ce kaɗai ce za ka yi amma kakka yadda ka yi don mi da azuhur da la'asar dora raka'o'i hudu na ba zai gane ba amma da magariba da isha'iwa zai gane to wannan kenan to a takaice dai mun ji alhadirata ne to sai kuma Yasirun fawaiti ma'al hadirati kai ne ana bin ka sallah ta subahi da ta azuhur da ta la'asar da ta magariba duk yasiru ake ci musu dama wal arba'u qalilun wa sittu waktulifa fil khamsi kamar yadda ya zo cikin alkawanin fikihiyya fi talhisi mazhabin malikiyya na algirnani rahmatullahi alaihi ya ce sallah hudu idan ana bin kasu ba su da yawa kaɗan ne amma idan ana bin ka sallah shidda masu yawa ne amma biyar ita ce aka yi sabani shin cikin kaɗan ne za a sa su ko cikin masu yawa za a sa su to ayi halin dai idan ana bin ka sallah hudu ko ƙasa ga hudu ya sirrai ne ga ƙa'ida sai ka fara yin su sannan ka yi wanda lokacin ta yake mai a kai to bari mu yi misali yanzu kai ne ana bin ka salla ta subahin sai da ka taho kana zuhur sai ka tuno ana bin ka sallar su bahi to anan wagga salla ta azuhur din ta lalace bayan an ƙare ta sai ka taho bayan kayi a biyu idan ka rage kayi a guda sai ka hita ga shafa'i in baka kulla raka'a ko guda ba sai ka sallame ta sai ka to kai subahin sannan ka sake dawo ma azuhur ɗinka da mai sallah shi dai da liman duk haka za su yi to sai mu dawo wurin mamu kun san mun ce hukunci ne daban shike idan mamu ne ke bin sallah idan mun ka komo ga hukuncinmu na farko alhadira tare din shine azuhur da la'asar ko magariba da isha'i mamuni yana bin liman sallar isha'i ya tuno bai magariba ba ko yana bi ne sallar la'asar ya tuno bai yi azuhur ba to yanzu zai ci gaba da bin liman hakanan tare da sallar ta lalace bayan an ƙara sallah don bai da damar kacewa yana cikin kurkukun liman bayan an ƙare sallah sai ya taho ya yi magariba sannan dole mai da isha'i idan la'asar ce tare da ya tuno ana bai ne a zuhur to ya bi liman la'asar haka nan bayan an sallame sai ya yi a zuhur sannan ya taho ya mai da la'asar dole don me aka ce dole saboda alhadira tani ne su suna da matsala azuhur da la'asar da magariba da isha'i matsala gare su dole ne su yame suwa amma duk waɗanda ba su ba misali yana azuhur ya tuno ana bene su bahin ko kuma yana su bahin ya tuno ana bene isha'i ko kuma yana magariba ya tuno ana bene la'asar anan an yi rangwame zai ci gaba da bin liman a ci gaba da sallah bayan an ƙara wannan sallah mustahabbi ne bayan ya yi waccan sallah da an kabe shi mustahabbi ne ya mai da wagga da ya bi liman muddin ba cikin azuhu da la'asar da magariba da isha'i ba ne in dai su bahin ce ake binsa ko la'asar ce ake sa? ko kuma ishaici ake bin sa wannan ai masa rangwame zai ci gaba da bin liman kuma sallah ta ta yi amma bayan an ƙare ya tahi ya yi waccan da aka bi ne to mustahabbi ne ya mai da wagga fa huwa yu'idu ba'da mustahibaba fil waqti law fi jum'atin tartiba kamar da shi abdullahi ya faɗa to wannan shine yace wal kaɗannin sallah arba'u salawatin salloli hudu fa'adana ko ƙasa ga salloli hudu shine uku biyu guda a nan biyar suna da saɓani to shi mai ahalari kamar da muka gabata idan matsala na da akawalu ba zai kawo akawalu din nan ba an fahimta idan tana da tawilatu ba zai kawo su ba kawai wucewa ɗaya kai to shi ne nan kaga bai ce wal khamsu khilafun ba wafi fil khamsi khilafun sai ce wa man kanat alayhi arba'u salawatin duk mutumin da ake bi salloli hudu fa ko ƙasa ga salloli hudu sallaha yayi su qabla al-hadirati kamin wadda lokacinta yake a akai walau kharaja waqtuha ko da lokacin ta ko zai hita misali mutum ne bai yi su subahin ba da azuhur da la'asar da ba ga isha'i ta taho kuma isha'in nan iri kaɗan alfijir ya keto misali a ce saura minti goma idan ya yi waɗancan salloli guda hudu ko da yake ƙare su alfijir ya yi mai ya to isha'i ta zamme to ko haka ne sai ya yi don wa'ancan dai sai an gabatar shi su an fara su in ya so kuma ko isha'i din ya yi ta cikin ranko kuma amma akwai malamai daga ciki ibnu wahabin da al'imamu shafi'i sun ce fara da hadira waccan isha'i kenan shi kuma mallan ashabu ya ba da zabi ya ce in ya so yayi wannan in ya so yayi wannan to in mutum ya kauce ma haka sai ya fara yin wagga shine isha'i to ba ta yi amma dai mustahabbi ne bayan yayo su bahin zuwa Magari magariba mustahabbi ne ya sake mai da isha'i faman yuqaddim amidan a'ada hadiratan fil waqti in arada mustahabbi ne sai ya ce walau kharaja waqtuha ko da lokacin ta ko zai hita wa yajuzu alqada'u fi kulli waqtin shi ranko yana halatta a yi shi kowane lokaci anytime ana ranko la'alla rana za ta hito ko za ta faɗi ko rana tsakiya ko ga tafiya ko ga zaman gida ko da jiji ko roshi ana ranko sai ce wala ya tanaffalu man alaihin qada duk wanda ake bi bashin rankon sallah ba zai yi nafila ba duk wanda ake bin bashin rankon sallah ba zai yi nafila ba sai hudu biyu ya ce wala sallar duha ba zai sallar duha ba tare da gafalar ta kware ba zai sallar hanci ba wala kiyama ramadana ba zai alkareji ba ya dai sauri ya rama yancan maimakon tafiya alkareji da nan ya rama bashin da aka bin sama na to da yake abubuwan na da yawa na fili, akwai irin tahiyatul masjidi akwai ba'dal maghrib akwai qabla dhuhri da ba'da dhuhri da qabla al asr da dai sauransu to da yake sai ce kai wala ya juzu lahu ko wace bai halatta gare shi illa shakku banda shafa'i wal da wuturi wal fajr da sallar alfijir shine raka'ata fajr din nan yana yi wal idani da sallar idi biyu sallar idi ta azumi da ta yanayi yana saboda so biyu ne ga shekara akwai karancin maimaitar su wal khusufu da sallar kame hasken rana da sallar kame hasken wata duk yanayi yi wal istisqa'u haka ma sallar roƙon ruwa duk yana yi to nan da ya toge kawai su ne yake yi wani juzu liman alaihim alqada'u yana halatta ga wayanda ake bi ranko an sallo jama'atan su yi salla ta jam'i idan tawat salatuhum idan sallar su ta zan kakkat ta zan daidai kai ne ɗazu an bi ka sallah ta la'asar ni kuma an bi ne ta la'asar yanzu mun ka taho za mu yi ranko to sai wani ya shiga gaba ya ba da sallah ɗin waccan ta ranko in dai ta zan iri guda sannan kowace ta zan kai la'asar ce ni la'asar ce kai ya zan kai la'asar ce ni a ce an san doraka a hudu hudu ne amma ba sallah guda ba ce ba a yadda ba sai ce wa man nasiya duk mutumin da yammanci adada ma alaihi yawan abin da aka binsa min alqada'i na ranko mutum ne saboda sakaci ko saboda biye ma harka ta rayuwa bancin sallah ta zan wajibi gare shi sai zan ya yi sakaci biyu su salloli ba wata rana yayi wata rana bai yi ba to menene maganin wannan ya ce salla adadan ya yi salla mai yawa adadin da layar kama a roshakun ba za a samu kokonto tare da shi ba ya yi ta yin sallah har ya in har bai biyo bashi ba ma'ana bai ƙara ba to ba a bi shi bashi ba yanzu misali wanda aka bi sallah ta wata guda sai ya ga sallan nan ta kai ta wata guda sai ta kwana arba'in kaga ya yi ta shakku bai daidai da wanda ake bi sallah ta wata biyu ana bin ka sallah ta wata biyu sai kai wata biyu ka ƙara kwana ishirin ka yi ta shakku an fahimta ne ko kama ana bin ka kuɗi ne sai ka ga shin naira tamanin da ake bi ka ko naira tasa'in sai ka ba da naira ɗari kaga ka yi ta shakku to ne ya ta sallah mai yawa har ya zan babu kokwanto tare da shi daga ciki shi ne shi ko idan mutum biyu ɗin da ba mu faɗa ba wa'inda mun faɗi unwanin su amma ban faɗe su ba shine misali a shekaran jiya an bi ka ra'atali misali an bi ka magariba da isha'i a rattalata an bi ka a zuhur da la'asar a lura da kyau ra'atanin an bi ka magariba da isha'i ba ka yi su ba rattalata an bi ka a zuhur da la'asar ba ka yi su ba sai yanzu kanto za ka yi ranko to yadda suka kuce ma haka za ka yi su sai ka fara magariba da isha'i ta ra'atanin sannan ka yi ne a zuhur da la'asar na me na talata ba za ka ce bari in jirkita su ba in yi a zuhur da la'asar sannan magariba da isha'i ba za ka yi haka ba shi a tartibul fawa'i tafi an fusiha dole a jeran takwautacci ga kawunan su ma'ana da suka kuce maka haka za ka jeranta su sai na biyan na ƙarshe misali a shekaran jiya an bi ka sallah guda sallah guda aka bi ka amma idan ka san sallah ta rana ce in ka san cikin sallolin nan na rana ne to za ka yi sallar subahi ka yi azuhur ka yi la'asar shi kenan kowace ce ta shige ciki idan kuma ka san sallar nan ta kunce mata dare ce to za ka yi magariba da isha'i kowace ce ta shige ciki a nan idan baka san wace sallah ba ce to in gaba ɗaya abin ya rikitan ma kan rasa shin sallan nan da ka bari shekaran jiya ko a ce satin can shin ta sahe ce ko ta rana ce ko kuma ta dare to gaba ɗaya za ka yi sallah biyar azuhur la'asar magariba isha'i subahin don ni saboda an san kowane yini yana da sallah guda biyar kuma cikin yini guda ne kamanta sallah guda don haka ka yi sallah biyar shi kenan kowace ce ta kasance a ciki an lura da wannan sannan sharaɗi kowace sallah da za ka yi ka yi niyyar cewa ita ce ta kuce maka kakkai da misali ka yi azuhur da niyya cewa ita ce amma la'asar ka yi mata saku-saku don yayi wa ai la'asar ɗinci ci ko kuma ka yi azuhur da la'asar da ƙarhi amma magariba sai ka ce kana ganin ba ita ba ce ka yi da niyyar ita ce ko ita kowace sallah dai ka yi ta da ƙarhin niyya cewa kana ganin ita ce ta kuce maka an fahimci wannan to wannan shine to idan kuma yini biyu ne fa a jiya ka samu wannan matsala sai kuma yau ka samu wannan matsala misali kenan yanzu yini ya zan nawa to yanzu ga ka'ida sallah goma za ka yi waccan guda da kammance ta waccan yini ta jawo ka yi nawa biyar waggama da kammance ta wannan yini ta jawo ka yi nawa to a nan kowane yini yana da mi yana da sallah biyar to a nan idan wannan wata kan mance sallah guda sai kuma wani wata kan mance sallah guda nawa za ka yi goma to idan wannan shekara yau ka mance sallah guda a yau baka san kowace bace ka ci gaba da sallolinka sai can wata shekara sai kuma ka sake mance sallah guda kuma baka san kowace bace sallah ɗari nawa za ka yi eh goma ɗaya za ka yi don haka kowane yini yana da sallah nawa biyar ta wannan shi abin lura gaskiya Shi ne shi abdullahi ke cewa man aina man siyatiha qad jahila mudulakan al wila an hasala to in ka san sallah amma baka san yini ba to nan ba matsala ka dai sallar Allah subhanahu wataala shi ya san yini ka san sallar a ce misali ko la'asar amma baka san wani yini ba ne asibin ne ko lahadi to ka dai sallar kawai ka kada ta Allah subhanahu wataala zai kada ma ita wannan yini ne wa in alamu ya'lamuhu bi ainihi ya'lamuha bi ainihi lakinnahu yajhalu ayni yawmiha wa huwa yusalli nawiya al-yawm alladhi nawiya al-yawm alladhi ya'lamuhu Allahu lahu lila'ibi alhamdulillah nan zamu dakata a wani sati Allah kai mu za a tashi babu sahawi assalamu alaikum kan mu shiga cikin filin tambayoyi ga wadda nan akwai tambayoyi da sauran kwanan da Allah sai a dana hakuri a yi bayani a kansu tambaya ta farko assalamu alaikum Allah ya ji gan malam don Allah menene bayani idan mutum ya cimma liman ya yi raka a biyu ga sallar azhar aka yi sauran biyu da shi shin zai tumfaye ne misali zai tumfaye rankuni zai ko cigowa zai tunkwaye rakko ne zai kocikewa sannan kuma zai yi fatiha da sura ko liman ya dauke masa sauran fatiha kawai zai yi idan mutum ya zo ga sallah misali mai raka a hudu kamar yanzu isha'i ko da ya zo an yi raka a biyu sai ya samu biyu na ƙarshe idan liman ya sallame to waɗannan biyu da suka fara kuce masa zai ranka su yadda suka kuce masa don haka zai yi masu fatiha da sura raka a biyu dama liman ba zai doke maka karatu ba sai in kana tare da shi to a yanzu da ya sallame ya sake ka don haka sakin da ya yi ma shi kenan za ka ranka su ba zai doke maka ba wallahu ta'ala assalamu alaikum shin malam idan mutum ya cimma liman ya riga ya taso daga rukuni sai ya bi shi shi idan ya ƙare dole ne sai ya yi ba'adiyya ko kuwa ɗauke mai idan mutum ko da ya zo an rige an taso ga ruku'i sai ya bi liman to ya sani wannan raka'a da ya bi liman bai same ta ba domin ba za a yi raka'a ba babu ruku'i amma don rage idan an ka ƙare sallah to shi kenan sai ya mai da wannan raka'a ɗin wannan shi nan ba zai komi ba amma idan ya lisawa da wannan raka'a to ya sani sallah ta yi ta lalace domin ya yi sallah babu raka'a guda haka idan an ka dade ko ya ta cikin masallaci sallah ta yi ta lalace dama abinda liman ka doke maka abinda zai sa ka yi ƙabliya ko ba'adiyya kuma wayanda ka yi tare da shi albarkacinsa ya doke maka amma ba zai doke maka farilla ba wallahu ta'ala salamu alaikum don allah malam muna son a yi muna kafetaccen bayani akan sa'adun na biyu kas sahabi sa'adun na abi wa kasin radiyallahu anhu na daidai kaka biyu a tsakaninsu da annabi muhammadu sallallahu alaihi shi ne kakansa abdu manafi ne kakan abu sufyana mahaifin muawiya shi ne kakan Usmanu Ma'afan, Allah ka yadda da su bayan haka kuma an haihe shi a garin makka shi sa'ad na abi waqasim sannan kuma dan uwan mahaifiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kawun annabi sallallahu alaihi wasallam ne bayan haka kuma ya karbe musulunci tun harko-harko tun musulunci bai kai mutum goma ba ya karbe musulunci ga hannun abubakar siddiq radiyallahu anhu dama duk al'ashiratul mubashsharuna na Janna, in ka cire sa'idun nuzaidin da aliyu min abi dalib da umarun al-khattabi gaba ɗaya sun karbi musulunci ta hannun abubakar siddiq radiyallahu anhu har sayyidina usman bayan haka daga cikin falalarsa ya zo yakin badar sannan da shi aka yi bai atun ne bayan haka kuma daga cikin falalarsa wata rana annabi Muhammad sallallahu wasallama yana tare da sahabbansa hadisi na Jabir sai ga Sa'adu ya hito annabi sallallahu wasallama ya ce hadha khali falyurannim ru'um khalahu ya ce ga kawuna wani wanda ba ni ba ya taho a gwada da kawuna da kawu ne wani kawu ya fi daraja yana cikin al'ashiratul mubashsharuna na biljanna sannan wata rana a Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce masa habbai duk wanda ya hito wannan kowa dan aljanna ne sai ga su aduna na abiwa kasin ya hito lokacin da zai rasu mis abu tabi'i ne shi ya aza kuka shi sa'adu yana bisa ga jikin ɗansa sai ya tambayi ɗansa mi kaka wa kuka ya ce saboda ban sai da za a kwashe da kai ba idan kan rasu Abinda da ya ce ma ɗansa latarki kakkai kuka ma'ana iri na ba za a yi masa kuka ba fa inna allaha ne yu'adhibuni abadan wa inni min ahalin jannati hakika Allah ba zai azabta ni har abada ba kuma confirm tabbas ni dan aljanna ne don haka ka ba kuka mus'abu ya rasu yana da shekara 83 a zamanin khalifancin sayyidina mu'awiyar dalamiyar rasu wanda ya masa sallah marwanu aka turbuɗe shi a baki'a yanzu haka kabarinsa na baki'a dama sahabbai sun kai wurin dubu goma waɗanda abbaki a tare da ahalin baiti Allah ka yarda da su baki wallahu ta'ala ala malam don Allah wace rantsuwa ce ake wa kono kuma waɗanne ne ba a yi wa kono don Allah muna son a yi bayani to rantsuwa kusan tana da kashe-kashe aƙalla ga guda biyar akwai wadda muka yi misali kama a cewa ne kana lahiya sai ka ce lahiya lawan lahi to wannan ba ta da komi amma dai barin ta shi ya yi akwai kuma wadda ba za a yi mata kafara ba guda biyu akwai wadda guda biyu ana yi mata kafara ita guda wanda ba za a yi maka fara ba ka fara ta yi karhinta ma'ana ba ta kai a yi mata ba misali mutum ya rance bisa ga rinjan zatonsa misali kamar yanzu ka ba wasu kuɗi haka a cikin aljihunka sai ka ce wani ya taya doka kuma ka tabbatar da suna cikin aljihunka sai wannan ɗaya shakku haka to a nan sai ka ce wallahi suna cikin aljihu ko da ya tahi kami ya kai a shi wani ya ɗoke su to nan ba za ka hidda kafara ba to akwai wadda ita ko kafara ta yi ƙarhinta ma'ana kafara ta yi mata kaɗan sai dai a yi istighfari shine mutum ya rance bisa ga da gangan kamar yanzu misali ka tabbatar da ba kuɗin a cikin aljihun sai ka ce te doka kuma ka rance mai da Allah wannan sai dai kai istighfari kuma ita ce rantsuwa da ake ce ma'algan musu sai wayanda ana yi musu kafara shine mutum ya rance zai aikata abu kaza bai aikata ba ko ya ce wallahi ba zai yi kaza ba sai ya yi misali ka ce wallahi ba za ka shiga gidan gaba a yau wallahi ba za ka shiga gidan gaba a yau sai dai kamin rana ta faɗi sai ka shiga gidan to a nan inda gangan in ba da gangan ba kila sai da ka kada kafa ka sai ka ce wai Ka ga da mantuwa to sai ka hita ka fara haka kuma ka ce wallahi yau sai ka shiga gidanka sai rana ta faɗi ba ka shiga ba to sai ka hita ka fara to wayannan a takaice dai da wadda ake wa kafara da wadda ba yi a takaice dai wallahu ta'ala alam wasu bayan Allah sun yi tambaya guda biyu guda ya magana mutum na azumi sai ya tuƙe kuma sai ya haɗe abin to idan ya haɗe lalle tabbas sai ya yi wannan ranko ɗin na wannan azumi ɗin da fatan za a lura wani kuma yayin duk abin da dai ita batun matuƙi ko kamar majina misali tana buƙatar hisuwa yankinu ɗan huru yana yi wa a tushe shi sai ka haɗe abinka to ta sai ka yi wannan ranko amma ba ka fara ba a lura da wannan sai wani ya tambaya a kan cewa mutum ne ko da ya ƙabliya ta rige ta kammala man kamin ya zo bayan an yi sallah da shi ya samu raka'a biyu sai kaɗai za ana kabliya shin zai bi liman kabliya ko ko sai ya ƙare sallarsa zai yi kabliya to lalle zai bi liman a yi kabliya da shi ko da ko sai da ta kammala liman sannan ya jona da liman lalle sai ya bi liman an yi ƙabliya da shi amma idan ba'adiyya ce to zai jirkinta ba'adiyya sai an ya ƙara sallarsa sannan ya yi wannan ba'adiyya to in kuma yammanci sai ya bi liman ba'adiyya alhali bai ƙari sallah ba in mantuwa ne shi kenan wannan kawai ba'adiyya ba ce yi ba in an ƙara sallah sai ba'adiyya in kuma da gangan ne sallah ce ta lalace domin ya sallame an san ba diya sai an sallame domin ya sallame kaga ya kara da ya sallah ma'ana ya sallame da gangan don haka sallarsa ta lalace nan wallahu ta'ala a'lam mhm. eh eh eh Eh, dama da zaren sallah ta zandoron kota abu guda ne an fahimta dai ko amma matsala ya zan wagga ko da raka'o'i iri guda ne ya zan ka ta wannan a zuhur ka hada da la'asar shi ne ba yadda ba amma da ta zaran ko kuna iya yi tare wannan wani rangwame na aka yi muku ku samu wannan falala ta jam'i din Allah ta'ala sallu ala al karim Allahumma salli ala Muhammad wa ala sallam Allah muna roƙonka don asma'ukal husna don sifatukal ula don ismukal azna wa antal azam Allah shi ƙara tabbatar da ikhlasi a cikin zukatanmu Allah duk alherin da ma'aikin roƙa Allah ka ba mu shi duk shirin da ne tsari Allah ka tsare mu shi shi a sallallahu sallam Allah limamin wannan masallaci Allah shi ƙara masa albarka da zuriyarsa da yan kwamiti Allah shi ƙara taimakon su ƙara musu ƙwarin gwiwa da mahaifin mu din Allah shi kara taimakon sa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah shi kara musu lafiya baki dai Allah ka biya bukatocin mu da na mahaifan mu da na malaman mu da na masoyan mu duk alherin da mahaifin roka Allah ka ba mu shi duk shirin da ne masari Allah ka tsare mu shi Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجمنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام بسر الفاتحة بسم الله رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين